بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى لسكي سورارينا لكم كلنا لديونا اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشرين دقيقة وتن ذو الحجة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi ya daidai da 11 ga watan 8 shekara 2020 inda muke gabatar da darasi karkashin wannan mu'assasa ta sahabatul kiram inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami taqiyuddin hilali Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama wannan ita ce halka ta ɗari. da casa'in da bakwai a cikin wannan littafi ɗari da casa'in da bakwai a cikin wannan halƙoƙi mun faro maganganu akan abin da shi profesa makari ya faɗa wanda tambaya ce asali aka yi masa a gurin karatu ya irin waɗannan maganganu akwai inda ya faɗa in ya zo sha Allah zan wafaka masa in ci wannan magana daidai ne dan magana ake ta gaskiya ba ta son zuciya ba amma yanzu karatun kamar yadda muka ce yana da minti talatin da ɗaya da sakon sha biyar mun saurari minti goma bari mu ji shi yanzu zai faɗi matsalar gaibu bari mu saurari yan uwa duk mutumin da ya ce maka ban san Allah karin bayani wai suna magana kan gaibu har ma suna dangana cewa annabi rama cewa wai bai san gaibu akan kallon me gaibu nan ne wallahi wannan tambayan ba ta da ma'ana kullum muna faɗa ma yan uwa duk mutumin da ya ce maka san Allah bai san bai wa ce wallahi tallahi manzon Allah ya san gai. za ku ta ɓata lokaci kai mashi dan Allah ne ya gaibu ka tambaye shi shi ne tambayar dan Allah ne ya gaibu in yana da karatu ya san menene ku kila a hadisi zai ce maka Allah gaibu ne sai ka ce to Allah ne manzon Allah ne sun ba mala'iku gaibu ne daga tare yin aikan manzan Allah ne aikan su yake yi ba manzan Allah su ya sallawa ba wanda ma ya zo ya zauna kusa da shi sai ya gansu awara aiki ko ita ga ba sai da Aisha Zai ce maka aljanna da wuta gaibu ne sai ka ce ai ana zaune a duniya wanda Allah ke zuwa ya dawo har ya ce ya ga wara a ciki ya ga wara a ciki ko ana zaune sai ce ga aljanna ga wuta a gabana ko kuna ganin bango shi na ganin aljanna da wuta irin ta alayyar jannatu wannan ra'ar ba hadal hayi ko kama ra'aitu kan yawmi fil khairi wa sharri zai ce maka abin da zai faru nan gaba gaibu ne sai da tare manzo Allah a tsayuwa daya ba da labarin abin da zai faru a tashi kiyama ba wai har abin da duk zai faru a tashi kiyama a tsayuwa daya faɗa hadisin da ke cikin Yaman ga na Bukhari da Muslim قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون في مكانه ذلك الى قيام الساعه ثم حدثنا به. zai sai maka ai abin da ke ciki cikin ciki zai yi ne sai da kawai na ba ba za a yi wani cikin ba a hankali sai da hankali ai Kungi amma bari mu ƙara sabbin shi ga baki ɗaya sai mu biyo bayan maganganu. sai mai rasuwa ya ce ba sai ɗan ƴarsa sai da aisha ce inda ma ma a hawaki wai uktaki ni da na san a hawaya amma ban san uktaya ba ta ce a ta cikin ciki ne ina fatan kin da za ta zama mace ce kamar sa da ladabi da Allah akwai kinaya ko zai ce maka sanin wasu za a yi ruwa ko ya ake ruwa zai ne zai da shi manzon Allah ba shi ba kamarin sama. na hararan gizagizai su zubo da ruwa kawarin sa ya ana ito da gizagizai da hadisi na a cikin sunan jari ne ko yan asali da Aisha wa anha wanda aka zo aka yi mata kukan kukan rashin sani a Madina ta zo ta ce to abin da take so mutanen Madina su zo su huda dan wani wuri a ɗakin ta kabarin sai na Rasulullahi ya ido hudu da gizagizai yace kana kafa Allah fa mutirna matran ghasilan an bakal ashab wa akmal al ibla ko ba haka bane Ba ga uwa sai da zai nan gaba dan uwa da Allah wanne ne manzan Allah bai faɗa ba kuma abin da aka koyi a zuciya sai na Usman ma mutum zai suka yace na ga alamar zina a fuskanka a to ai ba shi malamin su dan tarbiyya to yayi maganganu da yawa ya ce wai wanne ne annabin bai faɗa ba kaga wancan hadisin da zan zo in magana a kansa da ya ce annabi ya yi magana ya yi bayani ila kiyamin sa'a abin da zai faru ta kaga ya kamata ya faɗa wa mutane cewa annabi ya yi bayani ne akan abin da ya shafi a sharafin sa'a alamomin tashin alkiyama ƙanana da manya amma tun da ya ce wani abu ne annabi bai faɗa ba daga nan zuwa tashin alkiyama to watakila idan ya sha'afa akan wasu daga cikin ayoyin alkur'ani ya manta da su to mu za mu tuna masa yanzu cewa akwai abin da ƙur'ani ya tabbatar da cewa an tambayi manzon Allah yaushe ne annabi ya ce wannan tambayar ta yi sama da ƙasa nauyi kuma har annabi ya bar duniya bai taɓa cewa ga lokacinta ba sai dai ya faɗa alamomi Allah ya faɗa a cikin suratul a'raf ya ce yas'alunaka suna tambayar ka an sa'ati ayyana mursaha dangane da alkiyama yaushe ne kwanakinta kul Allah ya ce ka faɗa musu inna ma ilmuha inda rabbi ilimin ta yana wajen ubangiji na san dai profesa a matsayinsa na malamin lugan larabci ya san inna ma yana daga cikin adatu hasirin wato alhassur wal inna ma sannan ilmuha inda rabbi ilimin yana wajen ubangiji na ne ka inda ga kuma rabbi ya ul'idafa la yuzilliha li waqtiha illa huwa ba wanda zai iya ya faɗa maka haƙiƙanin ga ran da alkiyama za ta tsaya in ba Allah ba Allah ya ce saqulat fis samawati wal ardi wannan matsala ce amsatta matsala ce da sama da ƙasa ma abun ya musu nauyi Allah ya ce la ta'tikum alkiyama ba za ta zo ba illa bagtatan sai on expect ka annaka kafi yas Allah ya ce yasalunaka ka annaka hafiyun anha Allah ya ce kul innama ilmuha indallahi walakin aktharan nasi la ya ya'lamun kaga Allah ya faɗa a ciki innama ilmuha inda rabbi ya sake faɗa cewa innama ilmuha indallahi walakin aktharan nasi la ya ya'lamun tambaya shi ne. shin a ilimin Allah shi ya san yaushe alkiyama za ta tashi eh, ya sani tambaya shi ne. a ilimin da Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce ran juma'a ne wata juma'a nawa ga watan nawa shekara ta nawa duk duniya sama da ƙasa babu wani mahaluki da Allah ya ba shi wannan ilimi babu in kuma profesa ya ce ƙarya ne to muna jiran shi yanzu ya faɗa mana ya ce daga nan zuwa tashin alkiyama babu abin da annabi bai faɗa ba sai mace ce maka abinda annabi bai faɗa ba har ya bar duniya ana masa tambaya wa shi alkiyama za ta tashi biyanci ya ce shekara kaza ga watan kaza ba shi a bai faɗa ba wannan matsala ce daban da Allah babu wanda ya santa subhanahu wa ta'ala to kamar yadda na faɗa jiya na ce suna ruɗa mutane da gangan wajen wannan matsala matsala ta farko da zan fara da shi hadisin da ya kawo al-Imam Bukhari ya kawo shi babu waqtul zuhri inda zawali babin da ke magana lokacin sallar zahar lokacin da sai zawali hadisi na ɗari biyar da arba'in Anas bin Malik ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kharaja hina zaghat ash-shamsu ya fito lokacin da rana ta karkace fa sallar zuhra yi sallar azhar fa qama ala al-minbari sai minki akan minbari ku duba da ke ku gani fa fa zakara sa'a fa zakara anna fiha umuran idam ku duba ku gani sai ya ambaci alkiyama sannan sai ya ambaci a cikinta akwai al'amura masu girma ku duba ku gani kun maƙala sannan sai ke man a habba an yi an shi'i wanda ke son ya tambayi wani abu ne tsal wala ta tsaluni an in illa a kabartuku ba za ku tambayi wani abu sai na ba ku labari ma don ku fi maƙami hada matuƙar ina nan wajen fa aksara nasu fil mutane suka yawaita kuka wa aksar an yaqula saluni annabi yayi ta maimaita yana cewa ku tambaye ni abdullahi bin huzafa as-sahmi wannan sahabin ya minki fa qala man abi qayi babana qala sai ce abuka huzafa thumma aksara an yaqula saluni sannan annabi yana ya cewa ku tambaye ni fa baraka umar ala rukbatayhi fa umar ya gurfana akwai ya ce a radina billahi rabban wa bil islam dinin wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa wa sallama nabiyyin sun maƙala fa saka ta sai manzon Allah ya shiru sun maƙala sannan sai ya ce uridat alayya aljannatu wan nar an bujiro mu to magana uridat a matsayin professor da ya san fi'ilu أقي المبني للمعلوم أقي المبني على ما لم يسمى هو وسستي المبني للمجهول ولدت علي الجنة والنار آنفا في أرض هذا الحائط فلم أرق الخير والشر ونقى ولدت أم بجروم أي كاسا وندي بجروم سفوا شتانا بين أكان وندكي بجروها وندأك بجروم سفوا سنة بمبنشي sai dai profesa ba zai yi tsoron Allah ya faɗa ba to da ka abinda muke so mutane su gane a nan wajen ku gane idan ana magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba da kokarin da muke cewa Allah ne kaɗai ya san gaibu shi yasa ajiye na ce wanda suke korewa su ce annabi bai san gaibu ba idan za su wa mutane bayani su ce gaibi mutlak wanda za su tabbatar su kuma irin fusu profeso su tabbatar sai gaibi muqayyad duk abin da Allah ya so annabi ya sani ya sanar da al'umma annabi ya sani amma abin da Allah bai so annabi ya sani ba Allah bai sanar da shi ba da haka ne in mun yi haka mun sauke amana ta ilimi saboda me zan zo zan yi bayani hadisi ya sake zuwa hadisi na ɗari bakwai da arba'in da takwas abdullahi dan abbas cewa ya kasafati shamsu rana ta yi kusufi ala ahli rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a zamanin manzon Allah fa salla fi annabi ya fito yi sallah qalu ya rasulullahi ra'aynaka ana cikin sallah sabai suka ce mun ganka fa tanawalta shay'an fi maqamaka ka kai surar wani abu kana so ka damko shi lokacin da kake kai umma ra'aynaka taka'ata taka'ata sannan bayan da ka kai su hafe maka ka jawo baya ƙala sai manzon Allah ya ce inni uritul jannata a matsayin profesa da ya san fi'ili wanda yake mabniyun ne lil ma'alu da kuma mabniyun lil majhul annabi cewa inni uritu an nuna ma kai ka san wanda ya nuna ma shine Allah subhanahu wata'ala ne ya turo a nuna wa manzon Allah to muna so a bambanta shattana tsakanin wanda yake sawa a ganin da wanda sa shi ake ya gani suna da bambanci duk abin da ka ga annabi ya gani Allah ne ya nuna masa amma ba mu sani ba shi shi Allah ko wanda ke nuna masa wani abu ya sani cewa inni uritu jannata an nuna min aljanna fa tanawaltu minha ulqudin sai na kai sura ina so in dako wani hantsa yace walau akastuhu la akaltum minhu ma yace dunya da na damko kun ci gaba da ci har duniya ta kare wannan abun ba zai kare ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jiya na faɗa na ce a cikin ishirinin nan alfadabi a baitin farko bayan da yace khalilanya uja bil muhassabi wanzila wala ta biya mu ta hauwala. وأكرم به مغنا تهره منزلا أحق عباد الله بالمجد والأولى نبي له أعلى الجنان مبوء سيتي نبي شيء النبي عظيم القدر من جرما درجاني مرسل أم أيكوش بالحق للفكية يؤل an شايد دمتاني بهيد البركة الدعاء النبي شاير ونبي وينهل sannan an shayar da mutane shayarwa na farko muzka na tafilancin lokacin annabi yana yaro karami bihi da albarkar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kai falillahi abun mamaki da daraja da matsayi wanda Allah ya ajiye ya tabbata daga annabi saboda wa huwa shi annabi shine a'ala mafi ɗaukaka wa akmalu shine mafi cika sai yake nabiyu shi annabi ne mu'ahal wanda aka cancantar masa da irshadin ibada don ya shiryar da bayan Allah sai ce habibun maf'ulun ne bi ma'ana fa'ilun shi annabi masoyi ne munabba'u wanda ake ba shi labari bi asrarin qulubi da asiran da ke cikin zuciya Munabbi'u ismu فاعل daga نبأ ينبئ منبئ منبأ اسم wanda ake ba shi labari to tambaya shin babu bambanci tsakanin almunabbi'u da almunabba'u suna da bambanci mu koma cikin qur'ani zamu ga Allah ya ce iz asarra an-nabiyyu ila da azwajihi hadisan falamma nabba'at bihi وأظهره الله عليه أرف بعده وأعرض عن بعد فلما نبأها به لو كتند النبي بات العباري قالت تشي مثلا من أنبأك هذا وهي فلا وكوانا قال سيتي نبأني العليم wanda ibada labari shine al'alimu al-khabir wannan al'alimu masani wanda yake khabiru kwararre wanda isan abu cikinsa da bayansa rigimar fa ita ce kaɗai muna so a bambanta tsakanin matsayin Allah wajen sanin gaibi da matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da muke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama bai san gaibi ba abinda ake korewa irin sanin da Allah yake da shi na sanin abu cikinsa da bayansa ba irin wannan sanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa al'amara ba akwai bambanci tsakanin mai ba da labari da wanda ake ba labari suna da bambanci annabi Allah ne ke ba shi labari ko kana iya ce mana shi kuma Allah ko wanda ke sanar da shi wani ba kai abin da bai sani ba babu mahalukin da ya isa ya ja da ni cewa kamar yadda Allah ya faɗa yake ma ta tadari mal ta walal iman walakin ja'alnahu nuran an yi lokacin da Allah ya ce wannan littafin baka san shi ba amma zai yi ne ce akwai wani abu an yi lokacin da Allah bai san shi ba daga baya san shi ba zai yi ba to wannan fa shine kai mahallin nida to matafi cikin alqur'ani Allah ya faɗa mana yace wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al sai yace qul lastu alaikum biwakil sai yace li kulli nab'in mustaqar kowane labari yana da matabbata wa sawfa ta'lamun sannan za mu ga alƙur'ani Allah yana ce mana ƙulhu wa nabu'un azim ta ce wannan labari ne babba antum anhu mu'riduna amma yatasaaluna anil naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun idan alqur'ani mun dauka annaba'u labari ne in alqiyama mun dauka annaba'u ita ma labari ce annabi ya faɗa duka zaka ga da alqur'anin da alqiyama Allah ne ke sanar da annabi abin da ya shafe su Allah yana faɗa ya ce mana alam ya atikum bai zo muku ba naba'ul ladina kafaru min qablukum labarin wa'inda suke na kafare ne kafin ku shin wannan labarin da ya zo mana na kafare kafin mu labari ne da annabi ya iya sanin shi a kankin kanshi ko labari ne da Allah ya ga dama ya sanar da shi Ba za ku wa bala amrihim wa lahum azabun alim sannan za mu ga Allah yana cewa laqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uduhum hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimati llahi wa laqad ja'aka min naba'il mursalin kaga labarin manzanni da suka gabata ya zo maka labarin manzannin nan da suka zo manzon Allah sallallahu alaihi sallama, akwai manzannin da sun rayu a doron ƙasa da Allah bai so annabin ya san su ba bai ma san su ba Allah cikin labarin nan da ya faɗa a suratu sa'd ya ce wa hal ataka nabul khasmi labarin masu husuma ya zo maka iftasawurul mihra wanda mun san labarin annabi Dawuda ne sannan yace tasimin tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqqi sannan za mu ga watul alaihim a ibrahim sannan watul alaihim a nuhin id da liqaumihi ka karanta musu labarin annabi nuhu za ku ga duk wannan yana cikin labaran da kafin Allah ya fara saukarwa da manzon Allah Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da labarin sai da Allah ya sanar da shi zo? واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق دكوا إن الله بارن الله يشيك كارنتا مسو a wannan lokacin da Allah bai ce ka karanta ga labari maka faɗa musu za ka ga manzon Allah bai san da labarin ba Allah ya ce alam ya tikum nabu alladhina min qablikum وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات وأن ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وآدم وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب الأيكة وأصحاب مدين دكا وأن شيء to wannan hadisin da ya kawo yanzu zan zo zan yi magana akan abin da ya shafi gaibu in ba a manta ba na taɓa kawo ayoyin a baya al-imam bukhari za ku ga da ya tashi kawo al muslim ya kawo shi ne babu ikhbarun nabi ikhbarun nabi fi ma yakunu ila qiyam sa'a kun gani babun da annabi zai ba da labari cikin abin da zai faru na alamomin tashin alkiyama manya da ƙanana zuwa tashin alkiyama hadisi na 2891 an shaƙi an huzaifa سيتي قام فينا رسول الله مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل ودح الرجل إذا قال عنه ثم إذا رآه عرفه kuma yana magana ne akan abin da ya shafi asharatun sa'a alamomin tashin alkiyama ƙanana da manya annabi sai da ya faɗa har zuwa tashin ainihin wato alkiyama ba wai yana magana bane a dunkule da abin da zai faru a duniya kamar yadda Allah shi ya faɗa ya ce wa inda Homa mafatihul ya la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri ya san abin da ke cikin tudu wal bahri da teku yanzu duk halittar da ke sama da ruwa ba wacce Allah subhanahu wa ta'ala bai san da ita ba wa ma tasqutu min warqatin ba wani ganyen wata bishiya a duniya Fati Allah yana sanar da wannan ganyen da wannan bishiyar irin sanin abubuwa haka jumlatan wa tafsilan shi muke magana to wannan maganar da yayi ta na Abubakar abun mamaki yake kokarin ya nuna cewa wai yayi ladabi ga Allah ne yana nuna cewa matsala ce da na Abubakar ya san gaibi idan muka tafi cikin muwadda za mu ga ya kawo shi babu ko ya kawo shi ma la ya juzu minan naquli akwai nuska da ma la ya juzu minan nahli bil kasri maliku ya kawo daga ibnu shaf an urwa an zubair an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama annaha qalat ta inna ababakar min siddiq kana qad nahalaha jadda 20 wasqan min malihi bil ghaba to wannan hadisin da yake magana cewa da ta zo wa inni kuntu na haltuha jad da ishirina da ishirina wuskan ko waskan walau kunti jadaitihi har zuwa ƙarshe cewa inna ma huwa liyawma malu warithu wa inna ma huwa akhawati wa uktafi faqtasimuhu to wannan qalat aisha fa qultu sanati ya abati wallahi law kana kaza وكذلك تركت وإنما هي أسماء فمن الأخرى سنة تبيتت واتيتي فقال تيتي ذو بأم بنت خارجة وراها جارية سيتي إلى غنم بدلوات رائعة فتقلوبا كغنينا سيتي أراها إلى غني شي أبو بكر مجتنا دا شيكي كان دا إعيا ذا a yau ka ce ka yi maganar gado da ita a ce masa ya aka yi kace eh, ina kyauta da zaton insha Allah za a haife ta wannan ya kawo Imam Lalakai cikin littafin sa da ya rubuta Karamatul Awliya sunan littafin makiya shi da ya tashi kawo shi sai ya kawo da cewa qala zubatni binti kharija fa inni azunnuha jariyatan ku duba kan quraha sai ce azunnuha ina zaton to maganan ina zato sai na abakar ya ce ina zato za a haifi ta a matsayin budurwa da kuma ƙura'a ka zo ka fassara shi da ma'anan cewa ai ya san gaibu har kana ƙoƙarin cewa a'a ai gaibun nan ba ma wai a'a wa'annan ba a'a likitoci ma sun sani suna faɗa cewa wai sun san yaushe za a yi wallahi wannan abun abun kunya ne da irin profesa ya daina faɗan wannan magana wasu daga cikin su sun sa faɗa da ana cewa yan an ba a san gai ba ga likitoci suna faɗa wala wannan abin dariya ne sai mutum ya a ce masa Allah ya ce inna Allah indahu ilmin sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham sai ce ai likita ma ya san abin da ke cikin ciki yana da kyau Abinda kuke karanta ku sake da rasarsa kafin wannan ayar a suratul luqman ne a ƙarshe sai da Allah ya kira ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku sai ya ce wa wa layi da zai walidin an waladihi ku ji tsoron wunin da walidi? mahaifi ba zai iya saka komai ba an waladihi a kan ɗan da ya haifa wala mauludin huwa jajin an ya shi'an ko wanda aka haifa ba zai iya yin sakamako ba ga wanda ya haife shi akan wani abu kuma wannan wannan mun faɗa mun ce Allah ya ɓoye ma kansa sanin yaushe ne duk duniya ko mala'ika ko wani annabi ba wanda ya sai faɗa maka ya ce ga lokacin da duniya za ta tashi Allah ya bama kansa wannan sanin sai ya ce inna wa'adallahi haqqun alqawlin Allah da gaske ne sai ya ce fala tughrannakum alhayatid dunya wa la yughrannakum billahi al-ghurur sai ya ce inna Allah indahu kun ga inna harfu nasbin wa tawkilin ga lafzul dalala ismu inna ga indahu zar indahu ilmu sa'a a wajen Allah ne kaɗai ya sanya shi za a yi tashin alƙiyama kun ji na farko ya yi maganar saukar da ruwan sama wa yunazzilu al-ghaytha shi yake saukar da ruwan sama abin da tura suke yi a hasashe a ce za a yi ruwa kaza da yanki kaza da yanki kaza ba su sha cewa za a yi ruwan ba kuma a ai suna faɗa hasashe ne Ta karanta wani abu na ilimi kana da experience a kansa ta jiriba yau da gobe ka gane abu kaza da abu kaza zai faru yanzu sau nawa za ka tafi da injin mota yana rufi amma bakanike da ya ji yana kuka ba tare da an buɗe injin ɗin ba kawai zai ce to matsala kaza ta ke damun injin ɗin sai nuna cewa bakanike shi ma ya san gai. Eh? kuma bakanike zai iya cewa matsala kaza ce kuma a buɗe a ga abin da ya hasaso yake haka ne ba haka abin ne yake ba so nawa cikin yin shekarun nan masana harkar yanayin dan adam za su ce wannan shekarar ba za a ga wata kaza ba ba zai yi ma kuma a ga wata wannan sai nuna cewa sun san gaibu dan sun ce kaza wata zai fito ranar kaza to kuma sai ce wa zai ta. Allah kaɗai ke da ikon ya saukar da ruwan sama sai ce wa ya alamu ma fil arham sannan shi kaɗai ya san abin da ke cikin maraba ku lura da kyau ta daƙiƙi na alƙur'ani wajen ta'abini da Allah ya tashi bai ce wa ya alamu man fil arhami ba bai ce Allah shi ya san man ba sai ce ma saboda shi profesa ya sani akwai bambanci tsakanin ma a da man a man ta zullu alal man lil ghayr lokacin da yaro yake dugon manni yake jini yake mulga kafin a busa masa yana mani wani likita ne yake hukunci cewa ga matsayinsa likitoci suna ganewa ne lokacin da ya tashi daga ma ya koma man shi yasa ta abiyin qur'ani Allah da ya tashi dan ya fi kowa iya magana da sanin cewa qur'ani shine littafin da zai dace da duk duniya har tashin alkiyama sai bai ce wa ya alamu man fil arhami ba da ya ce wa ya alamu ma fil arhami shi kaɗai ya san abin da ke cikin mahaifa da ma'anan wa'annan matakan sannan yana da alaƙa da wa ya alamu ma fil arhami wanda ke cikin cikin nan zai arziki ko ba zai ma akwai likitan da ya sa duniya ya faɗa maka idan matar kana da ciki aka zai dudduba ya ce to ya faɗa wannan yaron fa zai arziki ko ba zai ba zai je faɗa maka akwai likitan da zai iya faɗa maka shekara nawa zai akwai likitan da zai iya faɗa maka wannan yaron naka in ya zo duniya aljanna zai taɓa in ya gama rayuwarsa ko huta ba wanda zai faɗa ma wannan to da gangan suke zuwa su irin waɗannan bayanan sai su ruɗa mutane an yi lokacin da ake ta a to ba ma waliye ba ko annabi ga likitoci ma sun san gaibu yanzu wannan karatun ya wuce wa mata gari sun ma za ta kasi gubadar ba wata rai da ta san mai wani ne gobe wa mata gari sun da ayyar ardin ta mutu ba wanda ta san a ina wani zai mutu shi yasa yake inna allaha alimul khabir Allah masani ne makwararre ne to ana nuna min lokaci ya wanda suke sauraron mu su yi hakuri idan mun dawo ayoyin da suke da alaka da gaibi da ya magana a Qur'ani cewa in an ce annabi bai san gaibi ba a tambayi wanda ya faɗi wannan magana shin Allah ne gaibi eh Allah annabi ya san Allah ko bai san shi ba eh ya san tunda ya san Allah ya san gaibi haka wannan da gangan ne suna so su buɗe mutane sun san ba shi ba ne mahallin da ake ainihin wato magana ba wanda zai ce maka annabi bai san Allah subhanahu wa ta'ala ba ba wanda zai faɗa maka ba wanda zai ce maka bai san aljanna ba duk abin da Allah ya sanar da manzon Allah wanda ya shafe shi ko ya shafi labarin gaibu ko ya gani da ido wannan ya shiga cikin gaibi mu shi sa ayan annabi ya mana labarin duk abin da ya shafi Allah ya faɗa mana duk abin da ya shafi wuta da lahira da waye annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana wannan shine Allah ya sa mu dace wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh